ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون حقيقة manzo daga cikinsu wanda suka san amanarsa da gaskiyarsa ya zo wa mutanen makka shine annabi muhammad amma sai suka karyata shi cikin abin da ubangijinsa ya saukar masa da shi sai azabar allah ta auka masu ta yunwa da tsoro alhali suna masu zaluntar kawunansu ta hanyar jefa su zuwa hanyar halaka yayin da suka kafircewa Allah suka ta manzansa